فلا مضل له ومن يضلل فإن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallaci masallacin juma'a na professor ya gwandu inda muke karatun littafin sai muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a 25 ga watan dulkaida shekara ta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina satin da ya wuce mun gama kitabun nikah yau za mu tashi kitabun riba riba ko awraba bi fati wa kasri wannan shine karatu na 177 bismillah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاعة كتاب الرضاعة باب باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حبسة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لأن حفصة من الرضاعة وقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لأمها من الرضاعة دخل علي دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة طيب يا أخي كتاب رضاء بابي من وقنا جميل الشايوة وانا للتافن كل التافن من وقنا قبل الشايوة وانا للتافن زائد مقنا هكونتين كونتين شايوة me yake haramta ga wanda an ka shayar ga wadda ta shayar da shi da mijinta da 'yan uwanta shayarwa nawa ce shayarwa ƙarami akewa ko babba akewa da wasu hukunci-hukunci da suka yi kama da haka su za mu karanta a cikin littafin da yadda Allah shayarwa shine bayan an haifi jariri maimakon mahaifiyar shi ta shayar da shi nono sai a ɗauke shi a kai shi inda wata ta shayar da shi nono larabawa suna da wannan ɗabi'a saboda abubuwa da yawa na farko saboda ya yi saurin samun ƙani sai kasance an gama haihuwar da ake so cikin lokaci kuna san na alhassan da al'usaini ‘ya'yan na na fatima tsakanin su babu tsayi saboda wannan shayarwa an shayar da wani don haka za a samu ɗaukar cikin wani na biyu a kai shi ƙauye ko a nisantar da shi daga gari domin ya saba da bi'a ta larabawa kuma ya kasance yaren shi ya yi ƙarfi da wasu ɗabi'u da wasu al'adu da wasu fa'idodi da ake samu shayan wannan ta yi yawa lokacin larabawa da tar a samu wanda mahaifiya ke ta haife kuma ita shayar da shi dukkaninsu musa alaihi sallam ba ta shayar da shi wani sayyidina abubakar akwai wadda ta sha da duk dukansu da 'ya'yansu duka za ka samu wancan ta shayar da su sayyidina hamza wancan kunshi ta shayar da shi don haka al'ada ce wadda take gudana lokacin larabawa wadda take ko'ina cikinsu wannan da wannan to idan ta kasance haka dole ya kasance tana buƙatar hukunci-hukunci na addini da suka shafe ta za ka wa'ina hukunci-hukunci su za mu karanta yau babi na farko babu ya umu minar a cima ya umu minar wilada wannan ƙa'ida ce babba cewa duk abin da wadda ta haihe ka yake haranta tsakaninka da ita to yana haranta tsakaninka da wadda ta shayar da kai duk abin da yake haramta wannan na gefen aure ake magana na gefen aure duk abin da za a ce wannan ita ta haife ka za ka baya halatta ka aure ta haka ma wannan ita shayar da kai baya halatta ka aure ta wannan ita haife ka baya halatta ka aure kanwarta ita ma wannan ita shayar da kai baya halatta ka kanwarta wannan ita haife ka baya halatta ka auri yarta wannan ita shayar da kai baya halatta ka auri yarta ba uku kuɗe ba uban kuɗe da shi ba kawai ita ta haifai wannan baya ita haife ta wannan ita shayar da kai baya halatta ka auri jikanyarta wannan ita shayar da kai wannan ita haife ka baya halatta ka auri jikanyarta wannan ita ta shayar da kai baya halatta ka auri yarta wannan shi ne babanka wanda shi an mijin wadda ta shayar ta haife ka wannan shi an mijin wadda ta shayar da kai shi ma hukuncinsu ɗaya shi ma matsayin uba ya ci gare ka baya halatta ka auri ƴaƴan shi baya halatta ka auri ƴaƴan shi baya halatta ka auri kannan shi baya halatta ka auri kannan shi baya halatta ka auri jikokin shi shi ma wannan baya halatta ka auri jikokin shi wannan ita shayar da kai za haka karanta da wanta ita shayar da ke za ka karanta da wanta kamar kawunanki ne game da wani ita haife ki wadda ta haife ki karanta kanin mahaifiyarki kowon mahaifiyarki muharraminki ne yana iya tafiya da ke daga gari zuwa gari yana iya banta da ke shi ma wadda ta shayar da ke to kaninta da wanta muharramanki ne duk abin da haihuwa take harantawa ko take halattawa to shi ma shayarwa yana harantawa yana halastawa ta gefen auratayya da tafiya tare da kallo da keɓanta za ka wannan babin zai muna maganar wannan hukunci littafin gaba ɗai zai muna magana game da shayarwa إمام مسلم يتشي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أمرة أمرة بنت عبد الرحمن كينان أن عائشة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله عنها أخبرتها لأن عائشة رضي الله عنها تبع أمرة بنت عبد الرحمن لابان تتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وترى أن النبي سيكسن عند تك عند لأن عائشة وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة كنا نعيشة تجي صوت ولمتن ينا بقات أباش إذني يشغ إنا لحفصة واتا النبينا نن لكننا نعيشة هو نعيشة سيتنا تجي a makwabta gidan na na hafsa wannan ke nuna gidan na na hafsa da gidan na na aisha kusa da kusa ne na ta ji wani na yana nema a bashi izini ya shiga قالت عائشة سيدة عائشة تقول سيدة يا رسول الله يا من الله هذا رجل يستأذن في بيتك ga wani mutum fatan yana son ya shiga gidanka ga wani ina da yana nema izinin son ya shiga gidanka wajen da hafsa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rahu fulanan sai annabi sai ce ina ganin wani ne li ammi hafsata min rabaa ko duka bi kasrin ra'i fatiha yace ina ganin wani ne yana nuhin baffan na na hafsa na daga shayarwa ce ina tsammanin wani ne fa kanin mahaifiyarta ne wadda ta shayar da ita ba wadda ta haife ta ba kowan mahaifiyarta ne wanda ya shayar da ita kowan mahaifinta ne shi ne wan mijin wanda ya shayar ta shayar da ita ne ko kanin mijin shi ne baffa ƙanin mijin wadda ta shayar da ita ne yanzu kun fahimta alaƙar kun ga alaƙar tuna da ɗan nisa yanzu wata mace ta shayar da na hafsa mijin wannan matar to ɗan uwanta mijin wannan matar matsayin ne yake matsayin uba yake ko to yanzu wannan kamar ƙanin uba ne kowan uba yanzu kaga ga abinda mutane ke gani kamar yana nesa alaƙa ta tuna nesa wannan ba kanin mahaifin na na hafsa ba kanin na umar bane ba yayan na umar ne matar da ta shayar da na na hafsa mijinta wannan ƙanin ne ne kowa ne ya taho da haka sai annabi sassa da ya faɗi haka fa kana ta aisha suna na aisha ta ce ya rasulullah lauka na kulanin hayyan yanzu inda wani yana da rai li ammiha min rabaa ita ma ta ambaci babbanta na shayarwa za ku ita mana na Aisha ta sha nono ga wata mata kuma da zamu ji sai ta ce to yanzu inda kanin ta wani ko mijin ta wani yana nan in ya zo da kana alayya zai iya shigowa inda nake shi ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ta nabi ce eh zai iya shigowa inna ghaba'ata tuharrimu ma tuharrimu wulada ki aisha yawa tana haramtar da duk abin da haihuwa take haramtarwa yanzu kun fahimta yanzu matar da ta shayar da kai nono matsayin mai take ka matsayin kaiwa mijinta wanda nono ne ne aka shayar da kai ba mijinta za ta koma aure gobe ko wanda za ta aura can da ba wanda a shi an mijinta lokacin da aka shayar da kai shi ko matsayin me yake matsayin uba yadda babanka idan mace ce babanki kanin babanki da wan babanki za su iya shigowa inda kike hakanan shi ma wannan kanin mijin wadda ta shayar da ke ko wani mijin wadda ta shayar da ke zai iya shigowa inda ke. yanzu zama fahimta ko ba ka annabi suna inda na Aisha sai na Aisha ta ji wani na neman izini ya shiga wajen na na Hafsa sai ta ce ya rasu ga wancan na neman izini zai shiga gidanka ta ce ina tsammanin wani ne baffan na na Hafsa na shayarwa sai ya shirya ce yanzu inda wani na nan baffa na na shayarwa da zai iya shigowa inda nake sani ya ce eh ai duk abin da yake haramtar da haihuwa yana haramtar da shayarwa wannan hadisi yana cikin jawani ulkalim na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cikin hadisi wanda suka tattara hukunci hukunci da yawa don yi hadisin ɗaya ce hadisin cewa ɗaya yi duk abin da haihuwa ke haramtarwa to shayarwa na haramtarwa sai muka ce ashe ita wannan mata ta za haramun gare ka cikin hadisin muka samu ashe iyanta sun za haramun gare ka ashe babbanninta ashe gwaggwanninta sun za haramun gare ka ashe mijinta ashe ƴan uwan mijinta kar aka cire abubuwa da yawa don shi yake cikin jawami'ul kalim don shi ibnu rajab al-hanbali yana cikin hadisan da ya ƙara cikin arba'unan nawawiyya imamu nawawiyya ya hadisi 42 shi kuma ya zo ya tsara hadisi takwas suka ce hadisi hamsin ya yi musu sharhi jami'ul ulumi wa wannan hadisin shine hadisi na arba'in da hudu ciki wata shine hadisi na biyu da ya ƙara don saboda mai tuba yana cikin jawami'ul yana cikin ga lafazin da ya ƙara shi da shi gaba ga hadisi na sahihi قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة يحرم يحرم بل يحرم نهرك يحرم يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة طيب wannan shine wancan hadisi cewa duk abin da haihuwa ke haramtar suwa take sa maharamiya shi ma shayarwa yana haramta suwa yana sa maharamiya وحدثني قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث الشام بن عروة باب تهريم رضاعة ماء فهل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي وعيسي جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن أن آذن له ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي سمعت فأمرني أن آذن له عليها yace babu tahrimu ridaati min ma'il fahm babi mai nuna haramcin da ke shiga maharamiya da ke shiga ta shayarwa daga ruwan wanda shi aka yi amfani da shi wajen shayarwa wanda shi an mijin matar yanzu wancan maharamiyar ba ta tsayawa gefe ita matar har gefen mijinta mun fahimta kamar na ɗazu ne har gefen mijinta yanzu za mu kwanto na hadisi da ya kama da na ɗazu amma zai muku tambaya mun karanta shi imam muslim ya da sanar yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an ibn shihab an uwa ibn anha annaha akhbaratu na aisha a wancan hadisin wa tabba labari amra bint abdurrahman da wannan hadisin kuma tana ba uwa ibn zubair labari anna aflaha akha abil quais cewa afla ɗan uwan abu quais abu quais shi an mijin da mijin matar da ta shayar da nana Aisha yanzu kuna fahimta yanzu nana Aisha wata mata ta shayar da ita ni sunan mijinta Abu kwayi. sai ɗan uwan mijin sai yanzu. ya yi kira nana Aisha kenan ya yi kira nana Aisha baffanta na shayarwa ko yanzu ɗan uwan mahaifinta ne wa'an an mahaifin nana Aisha ina Abubakar sai na abu shan sha mahaifinta amma yanzu mahaifinta na shayarwa shine waye abu kwayi. ce ɗan uwan shi ya zo ba ɗan uwan sai na abubakar ba da ya zo ja a yasta azinu alaiha ya zo yana neman izininta wa huwa an muhamminar raba'a shi kuma baffanta ne na shayarwa ba da an unzilar hijab bayan an saukar da ayar hijabi ƙalar ta ce baitu an azana lahu sai ni ƙi ba izini ina ganin kama ai wannan ba muharrami na ba ne tun wata mata ta shayar da ni wani an mijinta wannan dan uwan mijinta ne zaka sai ni ba shi izini falamma ja annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo akhbartuhu bil ladhi sana'tu sai ni ba shi labari da abin da ni fa amarani an azana lahu sai annabi ya ce ya umuce ni in yi mai izini ya shigo mun fahimta mun fahimci wannan hadisi a ina shakka yanzu mi ya auku a wannan hadisin mi hmm? ya auku kisa da ta auku mi ya auku bismillah mi ya auku a'a baka ce ba magani ba ne <laughs> magani ne eh alaƙa za ka ambata a tsakanin shi sai mutum muharami in shi ba yana tabbatar da kasancewa ce muharami amma ya suke akwai ƙarin bayani bismillah mm-hmm. ina son yaran abin da ya auku cikin wannan hadisin ba iskin ba ɗin yake so ba ba ya fitowa da wasu hukunci kuci kwata-kwata kissa kawai ai kaza ne aka yi aka yi kaza bismillah a ba bayani ne kashe kai ba a hadisi ne kasu kamar mai kamin da hausa bismillah eh hmm. Hmm. Hmm. haka ya auku ko yanzu na aisha wata mata ta shayar da ita mata abu kuwaye sai dan uwa ne mai suna a fulahu sai ya zo yana neman izini ba a saukar da ayin hijabi ita na aisha sai ta ba shi izini sai a nan alaihi ya zo ta gaya mai sai ce ki ba shi izini me matsayin ta me matsayin shi gare ta bakwanta ayi me ya bambanci wani hadisin da na farko wanda muka har karanta wata haka ta rubuta wata hadisi yanzu kuma in san muku yanzu hadisi na farko bismillah ya magana <laughs> bismillah hmm. bai karanta muku hadisin farko da hausa sai kuma karanta muku na biyu hadisin farko na na Aisha radiyallahu anha annabi na ɗakinta yana gidanta sai ta ji wani yana neman izini ya shiga gidan na Hafsa da a kusa da ita sai ce ya rasulullah ga wani ce yana neman ya shiga gidanka sai ce ina tsammanin wani ne sai an baci baffa na na Hafsa na shayarwa tace shine sai na ta ce ya rasulullah yanzu inda wani na da rai baffan ta na shayarwa inda wani na da rai yan nemi izini gare ni zai iya shigowa inda nake Sani bai ce eh zai iya shigowa mun fahimci wani hadisin yanzu inda wani na da rai babban ta ke nan tabbata babban ta na shayarwa in yin nemi izi zai shigo gare ni sani bai ce eh zai shigo mun gama da hadisin farko su hadisi na biyu shi kuma annabi sallallahu alaihi na nana Aisha asnahu dan uwan Abu Qais wanda shine baffanta na shayarwa yanzu yana neman izini gare ta hana ya shiga sai annabi sallallahu da ya dawo sai ta tambaye sai ce eh ta bari ya shiga akwai bambanci tsakanin su shi guda biyu su bismillah ka dawo eh. ah, ba da ummu sun ce ne ba da ummu fatta bane asla eh a'a bakon ne na shayarwa waye bakon ɗan bakon waye bakon ce baba abu kuwai shi ne babanta aflan wanda ya zo babbanta ne ɗan uwansu ne Ihi, ne bambanta da san biyu na? Eh, to abin akwai bambanci wadin Hmm. ta shi ke da ta waye ke da? Mutu ne Hmm. kissa ɗaya nake so ka bani kissa nake so gane akwai bambanci tsakanin wannan da wancan hmm? babu magana hafsa ciki gaba daya duk muna magana kan na Aisha da ita hafsa misali ya ka bai da ita cewa makwabciya ita ke tambaya in ga nauna nan eh to yanzu ga nau'in ya tafi yanzu duk muna magana magana na Aisha ne ita na hafsa an kawo ta ne kawai akan wancan ya zo neman izini ah, malam zuwa a sai ka ɗaga murya bai hito da magana kwata-kwata yanzu misali za mu ce tana da bakwa guda biyu ko baka guda ya rasu baka guda yana da rai misali ko a hadisin farko da wanda ya nemi izini gidan ha sami ta ce da yana da rai kuma ma bafa na da da zai shigo sai annabi sai ce eh zai shigo ko to yanzu kuma ga mai rai ya tafi don haka biyu ne haka ne haka ne kwata-kwata ko to yanzu tambayar shi ne iskalin ko wata kissa aka fara yi cikin su don ne aka yi ta biyu kowace kissa aka fara yanzu misali na na Aisha a ce yadda suka zo a Muslim haka aka fara yanzu da sun yana ɗakin na Aisha yana cikin gidan na na Aisha sai wani ya zo zai shiga gidan na na Hafsa sai na Aisha ta tambaya ce ya rasu ga wani zai shiga gidan yana neman izini ta ce ai baffan ta ne na shayarwa sai ta ce in baffa na na shayarwa yana da rai ya zo zai iya shiga inda nake sai annabi ya ce eh mukaddata shi ta aka fara ita muka fara karanta ko to sai gobe ga baffan na Aisha ya taho wanda addarai to ai ya kamata ga ta hukunci ai go ya kamata ta hana shi to kaddarta biya aka ce ka ce wannan aka fara yi yanzu kaddarta bismillah ala ta malam bismillah ala ta malam dole da wuri ne yanzu kaddarta na biyu aka fara yi yanzu baffan na Aisha aflahu yanzu yana neman ya shiga. kuna bai da ni ya zo yana neman ya shiga suna da ashe rasulullah ya zo yana neman ya shiga bakon na aisha ya zo yana neman ya shiga inda take sai ta hana shi a flahu kuna fahimta ta sai annabi ya ce kina iya bari ya shiga to yanzu ta ji bakon na na haka zai shiga yanzu ya kamata tambaya ka ce inda bakon na na da rai yanzu mai da babbobin guda biyu ne yanzu ko yanzu a kasta kwata-kwata babbobin guda biyu da guda ya gaya rasu suna kuma yana da rai wanda yana shiko suna ne ba a faɗi ba yanzu wanda an da rai shi suna ne a filahu to yanzu kowanne ya auku ya kamata ɗayan ya koma aukuwa ku nake tambawa sai ya iskalin yanzu kun fahimci tambayar tawa kun fahimci iskalin ko yanzu kowanne ne hukunci an ga an gaya mana na aisha hukuncin cikin ɗaya ke yanzu wani ya koma aukuwa kuna fahimta kuɗin sake maimaitawa kun fahimta ɗari bisa ɗari ko Isa ta farko shi ne. annabi sallallahu yana inda na Aisha sai wani ya zo yana neman shiga inda na Hafsa sai na Aisha ta gaya mana Rasulullah ga wani yana neman shiga gidanka Ya ce wahu ne? ina ganin wani ne baffan li anniha min raba'a baffan na na Hafsa na raba'a sai na Aisha ta manke ce yanzu in baffa na na raba'a in wani na nan baffa na na raba'a zai ka shigowa inda nake annabi ya ce eh kaga ya ga bayyana mata hukunci cewa ta har ce mata ya haru min rama amma ya min wulada ya ya bayyana mata wannan to sai daga baya kuma sai ga wani baffanta aflahu ya zo ya shigo sai ta ce mai a'a ta mai a'a to ya aka yi wancan hukuncin na farko ta manta shi ne kila ko kuma ya ko kuma wannan in wannan aka fara yi ta hana shigowa annabi ya ce ki ya shigo to don me ta taggan baffanta na hasa da shigowa ta kawo islami ina son sabbiyu inda ba su yi magana ba bismillah a ah, ba saboda toka ya hijabi ba ne dukkanin su maharamai ne hadisin da nuna dukkanin su maharamai ne na bismillah eh ta sun tambaya kawai <laughs> eh to vesta hmm. ka ta ta ta ta nufin zaroni ya amsa ba ta sani ba ga cikin hadisi ta ce ya ta ce ɗan uwa wannan mahaushi ta faɗi suna rai da ya ga suke so kana su kai magana ne ke tushe kamar ya kuma jafar ya kuma jafar ta ajiyar su hmm. a cikin shi an kawo a kan wani shari'a wani shari'a bismillah yi ta kaddata na biyu a kaddata kowannen su aka fara yanzu yanzu su su sun kila na biyu an ka fara yi to bai yanki hin da ishu din na biyu aka fara yi yanzu aslahu dan uwan abu kuwai wanda yake shi baffanta na shayarwa ya shigo ta ce baka shigowa annabi yanzu ya ce ki ban ya shigo ai gobe na hafsa ya zo zai shiga sai an tace ma annabi sai ta koma tambaya ta inda nauna na wanda ya rasu ai kasa ɗaya ne duk hukunci ɗaya ne ko duk hukunci kowanne baffa ne bismillah martaba martaba <laughs> ah ridwan ka dawo bismillah ka ka matsalar ke ba ta buɗe ke sai ka dinga kamar kana sallar azhar hmm. Hmm. Hmm. babu babu wannan bayanin ba shi bane bismillah kowane ya fara aukuwa da hukunci da ne kowane ba in kun fahimci kisa kowane ya auku kowane ba fani yanzu abin da ke na na aisha yanzu wannan an koye na farko annabi ya koyar da ita na biyu ma annabi ya koyar da ita cewa bafanci yana iya shiga to mista ƙara tambaya Ah, yanzu an fara shiga cikin yan cikin tafi-tafi ba ku tafi-tafi bismillah wani ya ansa shi ɗazu ba haka wani mu ba ƙarshe shi ke nan shi ke nan yanzu a <laughs> ah, yanzu yanzu zai yu a shayarwa baffa nawa zai yu mace ta samu masu daraja daban-daban yanzu misali abu kwaye shi mata ta fi shaji na Aisha ko? Za ka ɗan'uwa ne a fulahu baffanta ne ko? Ina da wani ɗan'uwa umar shi ma kaga hukuncin su ɗaya ko yana da wani ɗan uwa da duk ɗan uwa nawa gare shi hukuncin su ɗaya to zai ta samu wani baffa wanda ba shi ba wani irin baffa yanzu ɗan uwan wanda suka sha nono tare da sayyidina abubakar shi ma baffan ta ne yanzu mun fahimta yanzu ɗan uwan ne suka daraja suka bambanta a baffannin ne baffa yanzu yanzu na na aisha duk ɗan uwan abu ko ai baffanta ne saboda mai ke baffanta saboda abu baci ne babanta na shayarwa za ka biyan uwa ne cin za mu ajiye muka ji can sai na abubakar shi kuma shi babanta na haihuwa ko to shi ma nono ya sha ga wata mata duk wanda suka sha nono tare da shi ko kuma iyan wannan matar su ma babbanta ne kun ga sun bambanta ko na farko ya bambanta da na biyu don haka shi ne ya sa kai tambaya kowannen su ya auku yanzu wannan aflahu din nan shi a ɗan uwan abu ƙwais wanda ni shahararwa madani da in ɗan uwa ne ya zo da wani da ƙane ne da ban koma tambaya na san ɗaya ne to amma yanzu ɗan uwan sai na abubakar ne ya zo shi ma na shayarwa za ka yanzu akwai bambancin akwai bambancin dukkanin su baffa ne amma kowanne yana da daraja yana daraja daban yanzu mun fahimta ko za ka yanzu baffan mace a wajen shayarwa wanda a ɗan uwan mijin wadda ta sha bai sa baffanta ne wanda in babanta sadda suna ƙanana babanta ya sha nono ga wata mata iyan wannan matar ko wanda suka sha nono tare da shi ma babbanta ne shi ma yana halarta yanzu zuwa fahimci da hukunci yake buɗe ko Shi ne takararin da ya sana na Aisha ta bar wannan sai ta hana ma wannan ta bar wannan sai bata fahimci hukuncin wannan ba saboda mai saboda ba daraja ɗaya suke ba amma kowane su baffa ne yanzu baffanta na ainihi na hakika ne ɗan kotun na abbaka ai ne baffanta na ainihi ko to wanda ya sha nuna tare da shi shi ba baffanta ne na raza'a sannan kuma tana da wani baffa nan wanda yake mai wanda yake wanda yake dan uwan mijinta da ta shayar da ya shayar da ita dan uwan mijinta dan uwan mijin wanda ya shayar da ita mafu ba ka fahimta ba yanzu baffa daraja nawa ke ga na Aisha biyu da wani da wani da kuma gehen wanda ya shayar da wadda ta shayar da ita yanzu mun fahimta ko da aka yanzu in mutum in mace ta shayar da mutum ɗan uwan mahaifinta ɗan uwan mijinta kofi ne ga rai baba ne in ya sha nono ga wata mata wanda suka sha nono tare da wannan matar kofi ne ga rai mafu أي سيمة حديثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني أمي من الرضاء أفله ابن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وذلك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرجعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك أي فكرة؟ kuma kanta قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني أمي من الرضاعة أفله ابن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وذلك قلت إنما أرضعتني امرأته ولم يرجعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك yanzu kun fahimta ko ita ce ai matar ta shaji ni ba miji ya shaji ni ba idan kamar na Aisha da kisa da tana koyi alakar ta da shi mijin sai annabi sun sai yace kai bace da auya ne nuki nuki ta fara wannan cewa hannu yayi kasa wato wani abu ne da ake so a ce baka gane ba ya aka ya ai duk dai ne me bambancin su ai قال ما حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء له أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب وكان أبو قيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة رضي الله عنها فقلت والله لا آذن لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أبعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلاح أخا أبي قعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له سوء حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له قال عروة فذلني له إذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب باب أشتريكم باب أشتريكم بسم الله نعم بنجمع ina na shake cewa harimu min al-raba'ati ma tuharimuna min an-nasab ku haramta daga shaywa in ku haramta daga nasaba yanzu wannan ya zo ne a Aisha wannan lafazin take amfani da shi in jiwa in ji Urwa yace tun sana ta dinga cewa haka musan kuma ya zo marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi ya ummi min ar-rabati ma ya ummi min al-wilada da wata riwaya ma ya ummi min an-nasab قال عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد جاء فله اخو ابي قيس يستاذن عليها بنهر حديثهم وفيه فانه امك تربت يمينك وكان أبو قعيس زوج المرأة التي أربعت عائشة بيها بقاتة قام بيان baya bukata mun fahimta ko? Mun fahimta ko? Ko suna fassara wannan? Tsaye. Alawar suna abubakar na bai shaye ba. Kusan ba kowane hadisi muka fassara mu ko? muka yi bayani muka fassara shi ke wanda za su ba? baya sai akwai wani lafazi da ya saba mana farko. بسم الله قال ورثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءني من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج, فليلج عليك أمك أمك قلت إنما أزعتني المرأة ولم يرجعني الرجل قال إنه أمك فليرجع عليك فليرجع عليك يشبه إنك قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد حماد بن علي بن زيد قال حدثنا هشام هشام بهذا الاسناد أن أخا أبي القائد استأذن عليها فذكر نهوى قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الاسناد نهوى غير أنه قال استأذن عليها أمر قعيس <coughs> قال وحدثني الحسن وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أنا قائم قال أخبرني عروة <coughs> قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعش فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبته بذلك قال فهلا أزلت لا تربت يمينك أو يدك أو يدك أبو الجعر شيني دي أبو كوي شيني شيني أفله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس أفله إنشان شيء كنياتي أبو جعر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رهم قال أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استعبنا عليها فهجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تهتدي بي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال ورثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي أنا حدثنا الشعبة أن حكم عن عراك بن عوانك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استعذنا, استعذنا علي عقله من قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إن فأرسل إني عمك أرزأتك امرأة امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه أمرك حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي معاذ بن بن معاذ الأنبري قال حدثنا شعبة عن الحكم شين الحكم بن أتيبة العراقي بن مالك عن أوة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن وعيش أفلح ya zo ya nemi izini inda nake fa abaitu sai ni kira da azana lahu in ba shi izini fa arsala sai ya aiko min inni an muki ni babban ki nake saboda mai an ra'atki imra'atu akhi matar dan uwana abu kwai ta shayar da ke fa abaitu an azana lahu sai ni in ba shi izini فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور فذكرت ذلك له سنة أمتن haka. faƙalar yadkhul alaiki fa innahu ammuki ya shigo inda kike ai babbanki ne babu iskali sau da haka yanzu duk abin da wannan zamu kanta cikin wannan littafin fassarar wancan hadisin ne dai ya haru min al-ghaba'ati ma ya haru min al-wulada zaka yanzu a ɗauka gefe gefe sai a ta bayani yanzu mun ji baffana an gama da shi ko sai sai mu ji babu tahrimi ibnati al-akhi min al-ghaba'a babu tahrimi ibnati al-akhi min al-ghaba'a قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزحير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تهل لي إن حبرة أخي من الرضاعة يكي باب تحويل ابنة الأخ من الرضاء باب تحريم ابنك الأخ من الرضاء باب ميمونة حرمتي يتنقوى نشايوى idan ki dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya dan uwanka da kuke uba ɗaya dan uwanka da kuke uwa ɗaya baya halatta ka aure iyar shi sai bakkon ta ne kun ga yawa na ce iya kane na ce baya halatta ka aure ta haka wanda kuka sha nono tare da shi shi ma ya ta yi da ƙanwa ta yi dukkaninsu haramun ne gare ka ba wai kuka sha nono tare da shi ba a'a wanda mata ita shayar da ku nono za ka koda kai an shayar da kai nono yanzu bayan shekara ashirin aka yi wani jariri aka kawo mata wani bayaran ku guda ba ma aka ɗauko shi daga wani gari aka kawo shi ya sha nono gare ta sai ka wani waje ka ga ƴan uwa ta yi ya ce ko kanwa ce ba ka aurenta ita ma maka ce dan uwanka ne yadda yadda dan uwanka na jini yake mun fahimta ko yanzu duk dai wannan sharhin ya haru min al ce ma ya haru min al-wulada ne duka sai da wannan dan uwanka ne na shayarwa ɗan uwanka na jini wannan baya yake shi ma dan uwanka na shayarwa wannan baya mutu sai إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتشي قلت لك يا رسول الله يا من الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا ya samu kaga kana zurfafa alaƙa da Qurayshawa mu kana kyale mu yanzu na Ali ya suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam an bakon shi ne so wato yana magana mu banu hashe kana aurara alaƙa kana karfafa alaƙa tsakaninka da Qurayshawa ne yake nufi ka auri sai sayyidina Abubakar shi ba ba cikin banu ba ne ka auri sai sayyidina Umar kuma shi ba cikin banu ba ne. kana ta auren larabawa wanda yake shawa kana ɗarfa alaƙa amma mu banu hashim da muka fi kusanci da kai wata daƙuda mun ka ƙare mu baka yi muna ka aure cikin mu faƙala ta ne ya ce wa inda kum shaikun kuna da wani abu ne ku da kuke son aura ko wani abu qultu na'am sai ali tana da ce akwai bintu hamza ga iya hamza nan iya hamza ibn hamza me alaƙa na hamza da annabi sallallahu alaihi wasallam baffan shi ne ko mu yana halatta mutum ya auri baffan shi yana halatta baya halatta yana halatta ya kuka haka ne ko Kuma <laughs> wani kan hadisi guda guda kita kita mu ne ya halatta mutum ya auri baffan shi me waye baffan ka wan baban ka kanin ka, yanzu iyar wan ka, da kai kanin ba ya halatta ai don shi don shi shi sai na ya kawo mai wanda sai na halatta yace wagare kwace ne hamza baffan ka? A'a, rasulun ba su rasulun sai annabi ce inna halata hilluli ba ta halatta gare ni saboda mai inna habnatu akhi min rafa'a ya dan uwana ne na shayarwa hamza ibn hamza da annabi mata ɗaya shayar da su ta wannan gefen yanzu dan uwan shi ne zaka yanzu sai na hamza yana da alaka biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko baffan shi ce inda baffa ne da yana auren ɗaya shi ta biyu dan uwan shi ne na shayarwa yanzu ya koma dan uwan shi ta wannan gefen da baya halatta halatta ya auri ma ya auri ta zama ta zama iya ta yi ta wajen gefe mun fahimta ko mu tsaya nan daddaka yanzu kun fahimci abin da ya auku ko yau sai ina aliyar da ya kitan bai annabi sallallahu alaihi wasallam in kana karfafa alaka ta auratayya tsakaninka da quraisha amma mun ka kyale mu mu da yake banu hashimi ban ga ka aura daga cikin mu ba auri na na aisha auri na na hafsa ka'awi zainab dukkaninsu shawa ne amma mu ta gehen mu ka'awi khadija amma mu ka ƙyale mu wanda yake mu kuma mu ne ba ya ce akuna da wata ne ya ce na ɗaya hamza tsarin zai ce ba ta halatta gani saboda gani da hamza bai ce saboda hamza baffa na ban ya baffa ana aure da babba don haka shi ta yana bila bina da ya fahimta aidan shi sannan ga ɗaya annabi sallallahu tana auren Ali bin Abi Talib alaƙa ta sauku don an baffa mai ne duka ya ce ah, ita saboda na sha nono ɗaya da Hamza mun fahimta su da ka duk wanda kuka sha nono ɗaya da shi ɗan uwanka ne na sha yawa za ka baya halatta ka auri baya halatta ka auri iyakai tsaye mun fahimta mu ci gaba? bai mun ci gaba hmm. قال وحدثنا سبحان بن ابي شيبه واسحاق <clears throat> بن ابراهيم عن جرير ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي أبو بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن العمش بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا حداد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا لي إنها ابنة أخي من الرباء ويحرم من الرباء ما يحرم من الرهب من الرهب قال وحدثنا سعيد بن حرب على حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن بإسناد حمام سواء غير أن حديث الشعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرباء وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرباء ما يحرم من النسب وفي رواية بشير بن عمر سمعت جابر بن زيد قال وحدثنا هارون بن سعيد العيلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد محمد بن مسلم يقول سمعت حمير بن عبد الرحمن يقول سمعت ام ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو كلا ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضا كيف ينتقل؟ وحدثنا هارون بن سعيد بن الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني خرمة مات بن بكير عن أبيه عبد الله بن بكير بن الأشد كينا قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم أشعل يقول سمعت أميد بن عبد الرحمن يقول, يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأن إسناد أقيتها بأي قد أهؤتك وأن أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه baban shi shine Bukai bin Abdullah bin Al-Ashaj tabi'i ne karami yace sami'tu Abdullah bin Muslimin shi ma ablabin ta tabi'i ne ƙarami. ya kulu samitu muhammad na musulmin shi ma tabi'i ne ƙarami. ya kulu samitu kuma ibn abdurrahman shi ma tabi'i ne a shi kuma tabi'i ne matsakaici zaka tabi'ai guda hudu sannan cikin wannan hadisin akwai riwaya ɗan uwa daga ɗan uwa abdullahi bin musulun ɗan uwan muhammad bin musulun ne a ya kai wane ne muhammad bin muslim ya kai bacci ya kai wane ne muhammad bin muslim eh ba su ba ita da salo bacci da ke yanzu wannan hadisi na makaranta akwai abdullahi bin muslim yana ruwatuwa daga muhammad bin muslim ibn ubaidillah bin muslim wanne ne muhammad bin muslim mhm. ibn umar ibn ubaidillah hasan ibn umar ibn umar mhm, hasan na san za ka iya wannan zuhuri ne wannan ah, muhammad bin muslim din nan wanda ka ruwata daga shi abdullahi bin muslim shi ma dan uwan zuhuri ne za ka ga wannan riwaya akwai wannan isada akwai riwayar 'ai guda hudu bukai bin abdullahi bin ashaj daga abdullahi bin muslim daga muhammad bin muslim daga ibn abrahman bin awf a ah, humay ko humay bin abrahman bin awf sannan akwai riwaya dan uwa daga dan uwa Abdullah bin Muslim daga Muhammad bin Muslim da yan uwa ne sannan akwai riwaya babba daga karami Abdullah bin Muslim shine babba akan Muhammad bin Muslim sannan akwai wajabcin sanin sunaye da kuna yanzu Muhammad bin Muslim da kyan isnadi yazo da Muhammad bin Muslim da kyan da kyar Muhammad Isnad ya da Muhammad bin Muslim sai ya zo da Anis Zuhuri Anis Zuhuri an fi sanne da zuhuri amma suna na kwarai muhammad bin muslim bin ubaidillah bin shihab al zuhuri Na yi kamata matsaya? saboda lokaci ko saboda a ƙara da jaɗa lokaci ya yi? sai akwai tambayoyi ko? na hmm. sam ban gane tambayar ta ba hmm. Hmm, ban gane tambayar ta ka bude baki wanda haka wajen shayarwa mun yi bayani eh to bin ke tambaya wa'ancan hukuncin wa'ancan ko ce ba ka da hukunci wanda aka yi amfani da ruwa ne wanda shi an mijin ta lokacin ku shaye shi a cikin yake magana wa alaikum salam duka buɗe gaji. bai mu gama wadda ke da alaƙa da karatu za mu zo wadda ke da alaƙa da karatu babu buka da su shi mu bayani za mu kai da shi wa alaikum salam hmm. kanin ka zai yi a wani kanin ka hukunci bai shahe shi ba sai hukunci ya sha ya. sai ka da baki a babu gado babu gado na farko babu gado na biyu babu wajen ciyarwa yanzu mutum mahaifiya ce don dole ya ciyar da ce ta babu mu ciyar da shi dole sai ta ciyar da shi tana da babu mai ciyar da shi a wannan babu za ka babu gado babu ciyarwa babu alaƙar bauta yanzu idan mutum ya sau wata mata baiwa ko da yanzu ya kasance ita amma ya kasance ta ka ta zama ɗaya bai buga ce na 'yan ta ko ya so wani bawa ko aka ba shi kyauta wani bawa ko ta shi ne yaron nan naki da aka sace na dan ƙarami dan ta shi ne ya zama ɗa amma daga ba babu in aka ce ai shi ne wanda ya sha nono gare ni to sai ni yanzu ta ko bawa ta zama bawa ai ce ta sha da kai nono babu babu kaga abu ne wani gaya maka babu gado ko babu me babu wajen ciyarwa babu me babu alaƙa ta bauta na hudu babu alaƙa ta kisa yanzu idan mace ta kashe ɗanta ba a kashe ta idan mace ta kashe ɗanta ba a kashe ta sai da a yi mata wani hukunci daban ba a yi mata kasasi ba a cewa annabta bin nafsi a zo a kashe ta ko da an ce a kashe ta sai dai wani hukunci ta aziri hukuncin kaza zama da kaza da kaza amma dai ba hukunci ba amma wanda ta shayar da mutum in ta kashe shi ana kashe ta nawa ne gaya ma yanzu na biyar ba ta zama akila yanzu in mutum ya kashe mutum to ɗan uwa na yi za su tattara biya to wannan alaƙa ta shayarwa babu mu ta na abubuwan guda da ya ba su da gado ka kyauta da ta yi tambaya sai bismillah you. za mu cin mai babu bukar za mu cin babu bukar suna da gaba kai wannan hmm, na mai

wanda an ka idan hajji musulunci ne za ka yi da farko kuma ana gudun kuciya ce za ka tafi amma in ta hajji ba ta zuwa

ya ce ma wani mai canji zuwa ta uku ke magana akwai da azan na can akwai da na zai am sannan akwai mai canji ya tura mai kara amfani da laliri tura mai wa'an mai wallahi ba ta cikin da ta to haka da ya faɗi daidai sai ka tabbatar da sai ke ba hannu da hannu ba mai canji ne wanda za a yi kura min da haka umuman ko kuma akwai wani specification cikin tambayar ka yanzu tambaya umuman ce canji ba hannu da hannu ba a canji ba hannu da hannu ba to amma kai kira taka tana da bambanci ko haka ɗaya ne canji ba hannu da hannu ba kawai wannan kalma zuciya ansa

in sun ka haɗu da Wannan tambaya ce da muhimmanci, kun fahimta? Yanzu mutum ne yanzu ku ba wannan sura ya faɗi sura ta daidai da ita yanzu mutum ne zai je kwatano sayan mota baya son daga najeriya baya son yi da kuɗi ga hanya a an shi sai kai kuɗi na tsohuwar kasuwa sai ya je kwatano sai ya anshi shi saifa haka ne Ciwon can ya ba da ya ce turai kuɗi najeriya shi kuma ya ba shi kuɗi can idan akwai wani abu da ke tsaya madadin kuɗin kamar receipt in kai musu transfer ka turo receipt in akwai receipt yana halatta receipt yana tsaya matsayin kuɗi nan da an baka wani abu da ke nuna cewa shi ne to ya halatta za ka sai kasance ga receipt ga kuɗi zan baka na ɗaya kenan na biyu yana iya zama ba da rance inda babu wani ranta min ka ba su in zo zan baka da kuna kuɗi sun saba kuna kuɗi sun saba za ka iya rance da naira ka biya da dala inda ya kasance bisi yau mai na eh. ok mai zuwa kila alal ba yanzu za ba hmm. hmm. sai ya kai wani zaton amma sai a baya halatta ya shiga ba a canji da jinkiri ina ba ka za ka ba ni kaza ba a canji da jinkiri eh ba a canji da jinkiri wallahu lokaci to taka ta ƙarshe sai taka a wannan ya ga ka ɗaga daga shi sai kai bismillah wanda bai tunawa ya gina shi ba hmm. a dole sai ka taɓa zuwa ai mun karanta shi a nan ba ne ba eh, ne ya ya kamata mun da in wanda zai tambaya a bashi microphone ya tambaya za ta shiga mun ba an samu gama an samu mun karanta alhaji an shigo ma ya ce labbai da shi an shigo ma kala man shigo ma kala kulli awwal ne, kala haditha an nafsika kala la kala hujja an nafsika kuma hujja an shigo ma dole sai kawa kanka hadisa na ka wa wani zaka babu mai yi ma wani aikin hadisi wanda shi yawa kai in mutum shi bai sauke farari ba to bai zuwa da niyyar yi mawani sai ka taɓa tsaye da wani ya taɓa wani nan ka ba shi wani yi ba ya kuma shi mina ne? kada ya ansa جوني جوني أقدم طلب ليش أنت أنت هذا الأمر أنا كل أنا إيه إيه سنة إيه بقى Thank you. ita matar da ta fara ita tafsiri sai daga baya matar da ta da tafsiri ba san yi mana sai da kai ke da da yi da da yi hmm. da akwai akwai gyara kuma da ya akwai gyara kuma da ya a mun mun da mai karin bayani ba a canji da jinkiri ba a canji da jinkiri yana cewa a je riyar dubu daga baya zan zo in canza eh surar da kaso canzawa wannan fi'il wannan ne tabaraka Allah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta insha Allah akwai karatun muslim karatun shama'il gobe kuma ga alama muslim mun dakatar sai bayan sallah ga alama muslim mun dakatar sai bayan sallah insha Allah saboda wata juma'a za ta dawo cikin zulhijja ko ka duka alama haka ne su mun dakatar ka amanta da azumin uh, kwanaki abin da ya sauka cikin zulhijja da yawaita ibada da sauransu amma mun dakatar ke insha Allah amma akwai karatun gobe na ashama'i